ọmọ وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبخ منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور مقتصاتها وكل مقتصة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau asabar takwas ga watan ramadan hijira ta 1443 ya dace da tara ga watan شكرة shekara ta 2022 muna cikin أجل سورة القصص za mu ci gaba daga aya ta 29 insha Allah karatunmu na yau yana ɗauke da bayani akan manzancin annabi musa alaihi salam فلما قضى موسى العجل فلما قضى موسى falamma qada musa al Allah maɗaukaki ya ce a lokacin da annabi Musa ya gama wa'adi na kiwo wanda aka yi alkawari a tsakaninsa da dattijon madiyana to Allah yana tabbatar mana annabi Musa alaihi salam ya cika wa'adin sai da ya gama wannan wa'adi ya ɗauki matarsa za su bar gari wasara bi ahalihi ya yi tafiya da iyalinsa abusara shi ne a nasa min janibin tsorina alai musa alaihi salam sai ya hangi wuta a gefen dutse ƙwala da ahalihi sai ce ma iyalinsa in kufu in ni a nasu nara ku jira ni lallai na hangi wata wuta la'alli ya ƙafi kun min hajji kabari tana yiwuwa su samu labari a wajen wannan wutan malaman tafsiri suna cewa a wannan lokaci annabi musa alaihi salam ya ɓace hanya a ka ga dare ga duhu ya ce iyalansa ku jira zan tafi wajen wancan wuta mai yiwuwa in samo labari game da hanyar mu a wujar watan minan nari ko in samo makamashi na wuta la'allakum tafsaluna saboda tsammanin ku samu jin dumi inda akwai sanyi a cikin gara. wato duk sa'idin da Allah madaukake ya faɗi magana wannan magana sai ta samu tana ɗauke da ilimi ita kanta wannan ayan tana ɗauke da ilimi mai yawa kwarai haka dai da farko Allah madaukaki ya tabbatar mana nan Musa bai bar gari ba sai da ya cika alƙawari wata wannan yana nuna muhimmancin cika alkawari an yi alkawari da anai musa sadakin matarsa kiwo ne shekara takwas ko goma anai musa alaihi salam allah ya tabbatar da bai bar garin ba sai da ya cika wannan alkawari allah ka sa mu iya cika alkawura wannan abin koyi ne gare mu falamma ba musa ajala idan allah madaukake ya faɗi magana akwai ilimi a cikinsa. to sannan wannan ayar tafiyar da annabi musa ya yi yake nuna mana kamanci a tsakanin manzancin annabi musa da kuma annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam Wannan annabawa biyun suna da kamanni mai yawan gaske wannan suran ma musamman allah ya saukar da ita ne saboda ƙarfafa bayani game da kamanni da yake tsakanin manzancin annabi musa da kuma manzancin annabi muhammad ka dauki misali ga wannan labari da ya zo cikin ayar nan akwai abubuwa kamar guda hudu da za mu lura da su na farko eh, allah madaukaki da yake ba mu labarin annabi musa alaihi salam ya ce wa lamma فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله وسار بأهله annabi musa ya zama to shi yake tafiya da iyalinsa ba iyalin take tafiya da shi ba shi yake tafiya da ita domin akwai bambanci da sara bi ahalihi da kuma sara ma'a ahalihi akwai bambanci wata ya zama annabi musa shi yake tafiya da iyalin wannan yana karantar da mu ba daidai ba ne ya zama zamanto matarka ita ke tafiya ita kadai idan da hali in ba larura ba ne ya kamata ya zan da kai da ita za ku yi tafiya akwai bambanci a nan dalilin ala annar rajula huwa al saboda abin da Allah madaukaki ya faɗa a cikin suratul nisa'i ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa'i maza ke tsayuwa da kulawan al'amarin mata a koda kana da dukiya tana da dukiya tafiyar ku tare ya fi tafiyar ta ita kadai Allah madaukaki ya tabbatar da wannan a cikin alkurani kuma abinda annabi Musa alaihi salam ya yake yana tafiya tare da iyalansa wannan shi fi dacewa da rayuwar musulmi الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض sai dai da yake an samu canjin zamani yanzu akwai tsaro fiye da da saboda haka yasa ga tafiyar a yanzu ba a damu da sai an yi ta da iyali ba za ka ga ita kaɗai ma ta yi tafiyar ba tare da ana fargaba ba abu na biyu Allah ta bar ta'ala ya kira matar annabi Musa alaihi salam da ahali wato waɗannan kalmomi guda biyu sun tabbata cikin alkur'ani a kira mace iyali a kira mace a Zauja, matar aure kowannen su ya tabbata daga bayanin Allah subhanahu wa ta'ala tusamma ahlan wa qad tusamma zawja in ka dubi labarin annabi adam alaihi salam wa qulna ya adam kun anta wa zawjuka janna. muka ce ya adamu da kai da matarka ku zauna a aljanna kaga yace wa zawjuka kalmar azzawju Allah ya kira mace da shi to anan fa sara bi ahalihi bai ce sara bi ba amma duk ma'ana ɗaya ne to ana iya kiran matar aure iyali ana iya kiran ta kuma mace matar aure din wanda dukkan su sun tabbata a cikin alkur'ani al usaymin da yake magana game da fassaran wannan aya da yake bada labarin annabi musa alaihi salam ya ce inna sahaba ma'ahu wannan ayar tana nuna mana cewa annabi musa ba da matarsa kada yake tafiya ba domin jam'u da ya zo cikin bayanin ya gwada cewa suna da ɗan yawa kaga ya ce musu umkutu ku jira ni ba ita kaɗai ba ne kenan da ya ce ku jira ni ɗin nan ya gwada cewa a tafiyar to wanda ma bayanin ya zo cikin littafan tafsiri lokacin da annabi musa zai yi tafiyar yana da mai masa hidima wanda yake kula masa da dabbobi kuma da yake bayan auren an samu kusan shekara goma ta gane musa har ya haihu duk wannan ya zo cikin bayanin malaman tafsiri amma babu nassi karara daga bakin manzon Allah annahu sulimat lahu min awwalin akadi bakke ma'ahu lokacin da aka kulla auren wannan yake nuna cewa babu laifi don an kulla aure ana bin bashin sadaki annabi Musa alaihi salam sadakin auren aurensa zai yi kiwon shekara takwas ko goma amma da aka kulla auren sai aka bashi matarsa kuma duk sa'ilin da aka kulla auren bashi mutum yana iya kwanciya da matar har ma su hayayyafa kafin ya biya sadakin sai dai komai dadewa dole sai ya biya wannan sadaki kuma ko da mutuwa auren ya yi sai ya biya wannan sadaki ko mijin ya mutu ko matar ta mutu ba za a raba gado ba sai an ciro wannan sadaki amma Allah ya yi sauki ya ba da damar a kulla aure ana bin bashin sadaki idan kana ɗauka abin kunya ne to ga annabi Musa alaihi salam ga annabi Musa alaihi salam idan ana maganar mafi daraja a halittar dan adam mutum na farko annabi Muhammad to na biyun fa akwai gardama malaman suna sun yi ja'in ja waye yake bin bayan manzon Allah akwai wanda suka cewa annabi ibrahim ne wasu kuma suka ce ina annabi musa ne idan aka ce mutum na biyu wanda ya fi daraja a duniya ya yi auren bashi to kai kuma ba annabi musa alaihi salam bai dauki kansa a komai ba ya tsare mutuncinsa ya kiwo na shekara takwas ko goma saboda za a ba shi mata Allah ka samu iya koyi da waɗannan bayi saboda ka kafin ma ya bar garin ya samu haihuwa da ita wannan mata shi Allah subhanahu wa ta'ala bai mamu wannan labarin ba saboda babu wata fa'ida da za mu samu wato duk labarin da shi Allah da kansa yake bayarwa akwai fa'ida da za ka samu domin haka ba za ka samu sunan matar annabi musa sunan ɗan annabi musa sunan bai hidimar annabi musa wannan ba za ka ganshi ba a qur'ani kuma ba za ka ganshi ba a hadisin manzon Allah babu kuma sahabban manzon Allah ba su tambayi annabi ba saboda su sahabbai sun sani ma kana rabbuka nasiya Allah baya mantuwa idan Allah ya ba mu labarin annabi Musa da matar shi bai gaya mana sunan matan ba Allah baya son mu san sunan matan ne idan kuwa Allah bai gaya mana sunan matar ba zai gaya maka shi kan kaman manzon Allah bai san labarin ba sai da Allah ya gaya mishi to dama dama shi annabi yakan tambayi mala'ika jibril sai ya bashi amsa ba mu taɓa samun sunaye ingantattu daga bakin manzon Allah game da matar annabi Musa mai hidimarsa mahaifiyar annabi Musa duk wannan sai dai ka same su daga labarin ahlul kitab wannan ya nuna cewar suna tafiya ah, suna da yawa annabi musa alaihi salam sai ce ku zauna in kusu darasi na uku a nan bai kamata musulmi ya kai iyalinsa ga halaka ba bai kamata musulmi da kansa ya ɗauki iyalansa ya kai su ga halaka ba me ya faru annabi musa alaihi salam yana cikin tafiya sai hangi wuta to dama bisa ka'ida matafiya su suke hura wuta domin dabbobin daji ba sa son ganin wuta dabbar da take zama a daji dabban da take kiwo cikin dare Allah ya riga ya gama tsara halittanta ba ta bukatan haske idonta yana kallo a duhu duk wata dabba mai kiwo cikin dare Allah ya tsara mata halitta idanunta suna iya kallo a duhu kai ne ba za ka gani ba a duhu saboda Allah ya sa abincinka da rana ne amma waɗanda Allah ya sa abincinsu yana dare wallahi dare duhun dare baya hana su gani to ba abin da suka tsana kuma kamar ka su ga haske saboda suna iya ganin hasken to idan aka kunna wuta wannan wutan koran su yake domin haka matafiya ko a zamanin da idan tafiya ta kama ka idan kuna cikin ungulumin daji in dai ka kunna wuta ka kwanta a gefen wutan kai baccin ka ba abin da ya same ka saboda duk wata dabba gudun wutan take yi so annabi musa alaihi salam da ya hangi wuta ya san matafiya ne suka yi zango ya sani tunaninsa kenan shi ya sa sai annabi musa alaihi salam ya ce in ku so ku jira ne me yake karantar da mu me yasa annabi musa bai ɗauki matarsa sun tafi inda wutan yake ba saboda idan annabi musa ya ɗauki iyalansa ya kai su wannan guri to babu shakka ya kai su ga halaka in aka ce matafiya kai ka san aka sari matafiya maza ne in ba larura ba take sa ce ya tafi da mace to kuma ana samun barayi ana samun yan fashi ana duk dai ba mamaki sun kunna wutan annabi Musa ya hanga saboda haka annabi Musa yana da hankali sai ce ku zauna anan bai ɗaibe su ya kai su ba wannan yana karantar da mu bai kamata musulmi ya ɗauki iyalansa ya kai su ga halaka da hannunsa ba bai kamata ba masafa ila zalika sabila saboda ka duk kokarin da zaka yi ka tsare iyalinka abinda zai taɓa mutuncin su ko abinda zai zubar da jinin da duk wani abin da zai iya tozarta su bai kamata a ce kai mai gida da kanka zaka jawo shi ba annabi Musa alaihi salam qala li ahlihi imkutu kujirani inni anastu Nara na hangi wuta na hangi wuta wannan shi yake gwada maka cewa annabi musa alaihi salam yana da kishi wajibi ne musulmi ya zamanto mai kishin iyalinsa idan ya ɗabi iyalan ya kawo su ga matafiya ba abin da ba zai iya faruwa ba annabi musa alaihi salam sai ce ku zauna ku zauna barin je ta yi in samu labari in dawo ta yi in samu muku dan makamashi kuma ku jina ku dumi kaga bai zai kai su wurin ba saboda me saboda kishin iyali wannan kishin karka ɗauka ya fara daga manzon Allah tun daga annabi Musa alaihi salam wannan kishi ya kamata duk musulmi a same shi da shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya hijira ya koma madina wanda hadisin yana sahih bukhari babu gaira babi game da kishi akwai babi musamman da al-imam bukhari yayi game da kishi ya kawo hadisi na 7416 a lokacin da mazan Allah ya dawo madina akwai manyan kabilun larabawa na garin madina ba sa zaman lafiya babu jituwa da al da kuma al'aus a lokacin da mazan Allah ya dawo madina ya tara suna yaki Allah ya haɗa kawunan su ta dalilin hijiran manzon Allah ko dai daga cikin shugabannin kabilun ana ce masa sa'adu bin ubada shine shugaban banul khazraj babban kabila ce yana da tsananin kishi a lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo madina yan uwansa wato mutanen kabilar khazraj yake dukkan su al suke ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam shugaban su mai tsananin kishi yana kishin mace don haka in ya tashi auren mace budurwa yake aura bai dai aure ba zawara ba don kar ma ku yi da shi wani tunani ya zo marka ma taba kwanciya da matarsa wato shi bai zama ya auri ba zaura ba budurwa yake aura na biyu idan ya sake mace idan ya sake mace to wannan matar ba za ta yi aure ba har abada ba zai yi ba fatara a rajulun minna an yi tazawwaja min shiddati gairati ya saki mace sannan a ce a wannan kabilar wani mutum ya aure ta to ba zai taɓa yiwa ba to kaga ai da ka sake ta ya kamata kuma shi ke na kashi ta harkanta amma shi sa'ad bin ubada bai yadda ba bai yadda ka riga shi aure ba kuma bai yadda ka aura bayan ya aura ba saboda tsabar kishi lokacin da suke gaya wa manzon Allah sai manzon Allah ya ce innahu la gayyurun kai lalle wannan mutum akwai kishi kishin nasa ya kai ka san abin mamaki sai manzon Allah ya ce wallahi na rantsa muku da Allah ana aghyaru minhu na fi shi kishi kaga da kishin nashi sai manzon Allah bayan annabi ya tabbatar yana da kishi ce kai wannan akwai kishi sai manzon Allah ya ce to wallahi na fi shi in ji manzon Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa ana aghyaru minhu duk yanda ya kai ga tsananin kishi na fi shi to sai manzon Allah ya ce wallahu abyaru minni ni kuma Allah ya fi ni ni kuma Allah ya fi ni kishi kaga dai an baka misalin ma kishi to manzon Allah ya fi sa'ad bin ubada shi fa Allah madaukaki ya fi manzon Allah shine sai annabi ya ce min ajli zalika min ajli ghayratillah harrama al-fawahisha ma bahara minha wa ma batan a dalilin kishin Allah a dalilin kishin Allah yasa Allah madaukake ya haramta alfasha ai idan ba dan Allah yana kishiyo ba zai haramta ba sai halatta amma sai Allah ya ce zina ba kyau liwadi ba kyau kaza ba kyau saboda Allah yana kishi annabi sallallahu alaihi wasallam yace wala shakhsa abyaru min Allah yake maimaitawa babu wanda yafi Allah kishi wannan hadisin muttafaqun alaihi yana sahihul bukhari kuma yana sahihu muslim yana kitabun li'an hadisi na 1498 ah, don haka yasa su annabawa gaba ɗayansu masu kishi ne ah, in ka lura da wannan hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce babu wanda ya kai Allah kishi ashe kenan duk annabin da Allah zai aiko za ka samu mai kishi don haka duk inda aka samu musulmi ba shi da kishi to babu shakka bai bi tafarkin annabawa ba bai bi tafarkin manzannin Allah ba ba yadda za a yi kishi ya ragu a zuciyarka face na kasar imani babu yadda za a yi kishi ya ragu a zuciyarka face na kasar imani yanzu mutum nawa ne musulmi da kansa yake ɗiban matarsa da yaransa ya kai su wajen shakatawa da walwala shi da kansa zai kai su wai saboda su ji daɗi ai wannan gurin da ka je kar ka ɗauka na kirki kaɗai ke zuwa akwai wanda kuma shi farauta ya je yi ya je farauta ne mutumin banza ne ya san babu inda zai samu wato mutanen da zai lalata sai ya tafi wannan gurin saboda ka abin da ya kai shi kenan idan ka zo da matarka ya ga ta masa idan shedan ya shiga tsakanin namiji da mace babu mai iya raba su sai Allah saboda ka zaka ga miji ya zama abin tausayi ya zama abin tausayi farka yana juya matarsa ya kuma sani ba abin da zai inda za ka tambaye shi abin ya faru zai ce maka ai shi ya ɗauki matarsa ya kai ta wajen shakatawa daga nan wannan ya taho a to wannan matarka ne aka gaita kana ganin kamar wasa ne shi shedan ba wasa yake ba annabi Musa bai yadda ba ya kamata mu dubi abin da manzannin Allah suka yi mu rika koyi da su Allah ka sanu iya to sannan kuma abu na hudu annabi Musa alaihi salam ya nuna cewa mutum ne wanda yake zama da matarsa zama na kwarai kasan akwai mutumin da in zai bar gida bai gaya wa matar shi wannan bai kamata ba za ka bar gida ya kamata ka sanar da iyali domin komi zai iya faruwa komi zai iya faruwa tafiya ce za ka yi akwai mutumin da zai yi tafiya ya shekara biyar matan bata ma san zai kwana bakwai ba muna ganin tambayoyi iri-iri amma ka dubi wannan ayar da muka karanta kawai annai musa bai bar su a duhu ba bai bar su a dare ba sai da ya gaya mata kuma ya kwantar da hankalinta yana gaya mata to ku jira zan tafi kaza in na je ga abin da zan yi kuma ga dalilin tafiyar tawa la'alli atikum min habi khabarin zan bar ku a nan ne don zan tafi neman labari kun ga mun bata shi kaga iyalinka ya kamata ta san ina kake tafiya aw jazwatin minan nari ko ko in samu makamashi na wuta kun tasaluna akwai tsammanin ku samu ma eh, wato jin dumi yi ku samu jin dumi ta dalilin haka ah, shi yasa zan bar ku kaga nan Musa ya sanar da iyalin shi wannan wannan ita ce sunnar manzon Allah wato duk abin da annabi Musa yake yi wallahi da zaka komo ka tarihin annabi Muhammad zaka ga kusan iri ɗaya ne saboda haka yasa a cikin littafin at-taura babban siffa ta manzon Allah shine yana kama da annabi Musa wannan yana cikin littafin at-taura annabi Musa alaihi salam yana kama da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda haka zaka ga duk abin da manzon Allah yake yi shine annabi Musa alaihi salam ya aikata wannan ya zo ya zo da bayani wata nan musa yana sanar da iyalinsa haza min ajiliki ai abin da yasa zan tafi in bar ku anan saboda ma taimakon ku ne saboda mu samu labari ko ko in samu makamashin wuta wanda za a hura kuma ku ji dumi gashi ana sanyi a suratun nahli nan ma Allah madaukaki ya kawo misalin haka da yake labarin annabi Musa ya zo a surori daban-daban a aya ta bakwai suratun namli kai yace iz qala musa li ahli nan ma li ahlihi Allah tabaraka wa ta'ala yace inni anastu naran yace na hangi wata wuta Sa'atikun min bi khabarin zan zo muku da labari idan na dawo Au'atikun atikum bi shihabin wanda shi ya bambanta wannan aya da waccan ta suratul naml ko in kawo muku makamashi wato a samu gawayi ya dan ɗebo ya zo ya samu ciyawa ya hura la Allah kun tasabun a suratu taha nan ma Allah ya bada labari wato Allah yana ta maimaita wannan gabar me yasa Allah yake maimaitawa saboda akwai ilimi a ciki akwai ilimi duk maganar da kaga Allah ya maimaita ta a Qur'ani to akwai sako musamman wanda Allah ya aiko shi ya aiko shi ga masoya manzon Allah a suratul taha aya ta goma izra naran lokacin da annabi Musa ya hangi wuta fa qala li ahlihi sai ce ma iyalinsa in kutu inni anastu naran kujirani ni na hangi wuta la'alli atikum min habi qabasin ta yi in dawo muku da makamashi au ajidu alan nari huda ko in samu shiriya a wajen wutan kaga in samu shiriya shine yake cewa atikum bi khabarin a wata aya in zo muku da labari saboda ai sun bata don haka alkur'ani ya tabbatar da babu shakka tafiyar da annabi Musa alaihi salam yake yi a cikin daren nan ya bata domin waɗannan ayoyi sun yi ishara da haka saboda haka da ya hangi wannan ya yake cewa iyalai ku jira ni zan tafi in je in dawo Allah ka samu iya koyi da manzanninka to sai mu je aya ta gaba falamma ataha a lokacin da anan Musa ya zo dama ya dai hangi wuta ne daga nesa lokacin da ya iso wannan guri nudiya sai aka kira shi min shafi ilwadil aimani ta gabar kwari na dama ta gabar kwari na dama fil buqatil mubaraka a wani bigire mai albarka mina shajara ta gefen bishiya sai ya ji kira wannan misali da Allah ya bayar me yasa ya da shi kaga ana ce ma ga yadda ma Musa ya ji kira din da ya taho a kwari ne wurin kwari kenan akwai dutse akwai dutse a wannan gurin amma ta kwari din kwarin wannan dutse kwarin ma ta dama a wani guri mai albarka kuma yana kusa da wata bishiya kaga kenan Allah ya gaya mana ma wannan guri me yasa ya faɗa kar ka yi tsammani in ka tafi zaka ga wurin a yau babu shi ba za ka gani ba me dalili saboda ai dutsen abu asali a lokacin da annabi Musa ya gana da Allah subhanahu wata'ala daga cikin ganawar da Allah ya da shi ana nan ana nan bayan Allah ya bashi manzanci ai anai Musa ya nemi ya ga Allah sai Allah ya ce ba ka iya gani na amma anai Musa sai aka kuranye haske na shamakin zatin Allah hasken shamakin zatin Allah Allah ya kuranye dan kaɗan wannan haske da ya fada kan dutsen afur sai ya nike shi ya mai da shi gari so kaga duk wannan misali da Allah yake barawa a yanzu babu shi wurin an riga an nike shi sannan shi kansa dutsen asur din wanda Allah ta wata ala ya ciccibe shi daga inda yake zama yana daga cikin ayoyi da Allah ya gwada wa banu Isra'il saboda tsaurin kansu Allah ya taɓa ɗauke dutsen tsoro ya ɗora a kansu a kansu yi sujuda ko ko a saukar da shi to kaga an cire shi daga ainihin gurinsa na fari amma me yasa Allah yake gaya mana misali daidai ta yadda Allah ya kira annabi Musa a kwari a gaban kwari ta dama wuri mai albarka gefensa akwai bishiya Allah ya faɗa mana haka ne saboda mu'jiza ga manzon Allah saboda wannan bayani yana cikin littafin at-taura wannan bayani yana cikin littafin at-taura shine Allah ya yi haka domin kirista da yahudu ya sani cewar alkur'ani gaskiya ne daga Allah ne sai Allah ya faɗi magana yanda kai ka ɗauka annabi ya karanta littafin banu isra'ila alhali manzon Allah bai taɓa karanta wani littafi ba bai karanta ba amma ga bayanin da Allah yake ta inda ma annabi Musa ya ji wahayi Allah sai da ya siffanta a cikin alkur'ani to da aka ce mina shajarati wato wuri ne mai albarka abin da ya sa Allah ya kira shi mai albarka saboda guri ne da Allah madaukake magana da annabi Musa alaihi salam wa ba'athahu nabiyyan kuma Allah ya aike shi a matsayin annabin Allah ka san irin wannan guri to babu shakka mai albarka ne wannan yana kama da a ce kogon hira inda Allah ya turo wahayi ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to Allah madaukake ya tabbatar wannan gurin wuri ne mai albarka sannan yana gefen bishiya to wannan kalma da aka kawo ta bishiya sai ta samu fahimta biyu na musulmai ahalus sunna suna cewa shi annabi musa maganar da ya ji <clears throat> ba daga jikin bishiya ba ne ai allah maɗaukaki bai ce ya yi magana da annabi musa daga jikin bishiya ba su kuma al-mu'tazila wanda ita ce ɗariƙa ta biyu da bayyana a tarihin musulunci gaba ɗaya don banda alkawari sai kuma almutazila suna cewa ai bishiya ce ta yi magana da annabi musa wannan kalmar ka ce bishiya ta yi magana da annabi musa kafirci domin idan ka ce bishiya ta yi magana da annabi musa to bari mu ji maganar da aka yi an ya musa inni ana allahu rabbul alamin ya musa ni ne allah mai mai renon talikai mai gudanar da komai kaga wannan kalmar ya nuna waye faɗa bishiya kaga bishiya ta zama ita ce Allah kenan Allah ya kare mu saboda ka ba daga jikin bishiya ba annabi Musa ya ji magana ta kunnuwansa Allah madaukaki ya kira shi saboda ka yasa Allah ya kawo kalmar nudiya nudiya min shafi ilwadil aimani fil bukatin mubaraka min shajara anya musa inni ana allahu rabbul alami wato allah da ya kira annabi musa sai ce masa ni ne allah mai gudanar da al'amuran duniya shine rabbul alami idan aka ce rabbu mai gudanarwa al'alami na dukkan komai da yake duniya talikai gaba daya duk wata halitta saboda haka ba abin da ke motsi sai da izinin Allah shine ake nufi da rabbu Allah shi ke gudanar da komi duk abin da ka ga ya auku a duniya Allah ke tsara shi wato Allah ya ce ma'anai Musa tun da wannan kalma wato ita ce ta farko wanda annabi Musa alaihi salam ya ji daga Allah subhanahu wa ta'ala Allah sai ya ce masa to ni ne mai gudanar da dukkan abin da kake gani yana faruwa a duniyar nan ni nake magana da kai wannan ke gwada darajar annabi musa alaihi salam to in ka dubi littafan sunna sun yi gargadi game da wuce wannan aya game da tarihin annabi musa alaihi salam saboda tarihin ya taho da wato wata gaba wanda shirka na iya shiga mutum yana iya kuskure kuma za ka ga irin wannan kuskure a littafan tafsiri da yawa annabi musa alaihi salam wai bai ji maganar Allah da kunnuwansa ba wannan yana cikin littafin tafsiri kuma wannan ba gaskiya bane wannan ba gaskiya bane in ka dubi abwaul bayan na ah, Muhammad al-Amin Shankiti mujallal na uku shafi na 433 fadallatul ayatu wato yana cewa da za ka tattaro ayoyi waɗanda suka ba mu labarin tafiyar annabi Musa alaihi salam daidai lokacin da Allah ya yi magana da shi domin Allah ya bamu labari a wurare daban-daban a cikin alkur'ani suratul qaha suratul naml suratul qasas surori da yawa waɗanda Allah ya bada a nai Musa alaihi salam to zaka ga cewar shi Allah tabaraka wa ta'ala yayi amfani da kalmar annida'u kamar yadda ya taho a wannan aya falamma ataha nudiya duk inda ake bada labarin annabi musa za ka ji an kawo kalma ta annida'u allah ya kira annabi musa wa allah ya kira annabi musa idan aka ce an kira annabi musa kaga ya nuna cewar annabi musa ya ji maganar allah tabaraka wa ta'ala da kunnuwarsa ba ta jikinsa ba domin wannan ya zo cikin bayanin ah, wato mabiya aqidar al-mu'tazila da suke cewa annabi musa alaihi salam bai ji maganar allah da kunnuwansa ba wai kowace kafa ta jikinsa ya ji maganar allah wannan ba gaskiya ba ne idan aka ce nudiya an kira annabi musa ashe kaga maganar ba ta jikin annabi musa ya ji ba ba ta jikinsa annabi musa ya ji ba wannan bishiyar da ake magana a kanta ita ce ta ja hankalin annabi musa in banda haka da ba a kawo bayaninsa ba annabi musa yana nesa ya hangi wuta na ci in ba dan ya hangi wutan ba ba zai zo gurin ba wannan wutar da ya ga tana ci a shi a jikin bishiya ne to dalilin kawo maganar bishiya kenan ba wai Allah madaukaki ya yi magana ta jikin bishiyan bane ga annabi Musa alaihi salam annabi Musa ya ji maganar Allah kai tsaye illa dai an faɗa mana daidai gurin da annabi Musa ya iso kafin nan Allah ya yi maganar shi wannan shine abin da alqur'ani ya tabbatar mana annabi musa da ya tashi ya hangi wuta da ya taho ashe wutan nan ba wuta ce da yake tsammani ba ba wuta ba ce domin ya taho sai ya ga abu na ci kuma babu alamar wutan ne ashe mala'iku ne a cikin wannan haske da kuma kewayen gudun shi ya sa Allah ta tabaraka ta'ala farkon maganarsa sai da ya sanya ma waɗannan mala'iku albarka ya sanya musu albarka ya kuma hada da shi kansa annabi Musa din wa man haulaha eh, Allah ya sa masa albarka da kuma waɗanda suke kewaye da wannan wuta da kuma annabi Musa yana ciki da idan ka samu majmu'u fatawa mujallal na goma sha biyu shafin ɗari da talatin da ɗaya za ka ga martani da kuma bayanai masu gamsarwa waɗanda suke tabbatar maka aƙidar ahlus sunna game da labarin annabi Musa alaihi salam saboda labarin annabi Musa ya samu ya samu mushkila kwarai ta wajen fahimta an samu rabuwan kai akwai waɗanda a dalilin wannan labari sun yi asaran akidansu Allah ta kare mu Musa alaihi salam ya ji maganar Allah tabaraka wa ta'ala al-ayatu dalilun ala taklimin sami'ahu Musa duk waɗannan ayoyi sun tabbatar mana magana ce annabi Musa ya ji magana mai sauti don wanda zai ce a'a Allah yana da sauti babu shakka magana ce mai sauti wan nida'u la yakunu illa sautan masmu'an idan aka ce nudiya an kira annabi Musa an taba yin kira babu sauti a shi kaga kenan akwai sauti wannan ya zo cikin hajji sunna mujallal na uku shafi na 104 majmu'u fatawa mujallal na goma shafi shafi 131 akwai littafai da yawa Ko kuma wannan ba fahimta ce wanda zaka ce a yanzu aka same ta Bala? tun zamanin farko misali daga cikin almajiran al'imamu malik akwai malamin da ake kiransa abdurrahman bin al-qasim Allah ya musu rahma abdurrahman bin al-qasim almajiran al'imamu malik akwai littafin da ya rubuta risalatu sunna yana da littafi a sunna suna littafin kenan a cikin littafin ya ce والإيمان بأن kallama Musa Ibn ابن إمران بصوت kai musulmi dole ne ka gaskanta cewa Allah ya yi magana da annabi Musa ɗan Imrana maganar kuma mai sauti sami'ahu Musa min Allah ta'ala annabi Musa ya ji maganar kai tsaye daga Allah Allah ya yi magana kai tsaye ga annabi Musa lamin gairiki ba wai annabi Musa ya ji maganar ta bishiya ba don magana ce kai tsaye aka yi da annabi musa shi yasa ake kiran annabi musa kalimullah saboda babu shamaki tsakanin maganar Allah da annabi Musa alaihi salam Allah ya yi magana da annabi Musa kuma Allah ya ce takliman kaga kenan babu shamaki a tsakani kar ka dauka wai annabi Musa ya ji magana ta jikin bishiya sai Abdurrahman bin Qasim ya ce faman qala ghayra hadha duk wanda bai faɗi abin da muka faɗa ba au shakka ko yayi shakkan wannan bayani faqad kafara to ya bar addinin musulunci saboda gaba ce mai hadari domin duka irin da aka zo maganar maganar ta shafi tauhidi maganar Allah to magana ce take da hadari wajibi ne musulmi ya kiyaye Allah ya yi magana da annabi Musa abin da ya faɗa mana cikin alkur'ani kenan wannan aya ta ce lokacin da annabi Musa ya taho nudiya an kira shi waye kira shi Allah saboda abin da Allah ya ce inni ana Allah ni ne Allah kaga shine mai kira to me aka ce masa kuma wa Allah madaukaki ya ce wa an alƙi asaka sai Allah ya ce kuma ka jefar da sandarka Allah ya gaya masa shine mahalicin talikai mai kulawa da komi sai ce ma'anai Musa alaihi salam jefar da sandarka sanar Musa sai jefar da sandan falan ma ra'aha hatazzu a lokacin da ya ga sandansa na motsi shine suka harrafu ta hatazzu al-ihtizazu wato sandar ai sanda sandararren abu ne amma kuma da annabi Musa ya jefar sai ga yana motsi ka annaha jannun kamar karamar macijiya domin karamin macijiya ya saurin motsi ya ka saurin motsi wannan ya zo ta bayanin al-Imam al-Qurtubi a littafin al-Mufhim al-Mufhim lima ashkala min tafsir kitab Muslim yana juz'i na biyu shafi na 784 al-hayy al-jinan al-jinan huwa hayyatun ya ce bai ba usagira da macijiya ƙarama wato ƙaramin maciji shine da larabci ake kiransa aljinnan aljinnanu hayyatun saboda kai sa in ka dubi labarin annabi musa alaihi salam za ka ga kalmomi daban-daban sun zo ta bayanin wannan macijiyan za ka ga bayanin ya zo daban-daban sai wani ma sai ya ɗauka kamar ko maganan na karo da juna ba haka ba ne misali a suratun namli aya ta goma wa alƙi asaka ka gana yi cewa an alƙi asaka abinda ya ɗan bambanta su shine an wa alƙi asaka falan mara ra'aha ta an na annaha ya yi kama da yadda ya zo a suratun qasas ya ce walla mudbiran sai ya juya yana mai gudu walla yu aqib da juyo ba yana ta gudu annabi Musa alaihi salam Allah ya ce ya Musa la tafa karka ji ko wannan shine a suratul naml amma anan Allah madaukake ya ce akabil ka juyo wala ta kaf ji tsoro in naka min al'aminin kana cikin waɗanda sun aminta domin duk wanda aka ce yana cikin manzannin Allah ya aminta babu fargaba a tare da shi wanda yake cikin manzannin Allah yana tare da Allah madaukaki ba abin da zai sa ya shiga fargaba amma a suratul naml fa yace inni la yakafu ladayya mursalu aini manzanni ba sa tsoro in suna tare da ni ake gaya ma annabi Musa kamar albishir ne an riga an bashi manzanci tunda an baka manzanci ya wani tsoro kuma zaka ji kana tare da Allah duk wanda yake tare da Allah bai tsoron komi a suratu taha kuma aya ta 20 Allah ya ce qala alqiha ya Musa sai da ya tambaye shi wa ma tilka bi yaminika me ya hannun damanka annabi Musa ya ce ai sanda ta ce sai Allah ya ce alqiha jefar da sandan ya kai Musa Fa fa'alƙaha sai ya jefar da ita fa'iza hiya hayyatun tas'a to kaga an samu wata kalma can ya ce ka annaha jannun nan sai fito da sunan a fili hayyatun macijiya tas'a tana motsi ƙala ah, sai ce kuka wala ta kaf ka ɗauki wannan sandar ka kama ka ɗauka idan ka kama sanu'idu hasirata al'ula za mu mai da ita suranta halittanta na farko zamu mai da wannan macijiya ta zama sandarka to a nan allah madaukaki ya kawo kalmomi kaga a can ya ce aljinanu wanda shine ke ka annaha jannun sannan kuma ya kawo hayyatun sannan a suratul shu'ara aya ta 32 Allah madaukaki yace fa alqa asahu fa idha hiya fu'banun mubin fu'ban babban maciji babban maciji shine fu'ban amma hayyatun karamar macijiya a suratul naml falamma ra'aha tahtazzu annaha, jannun walla mudbiran wa lam yu'aqib wato wannan ba wai yana nuna an samu bambanci tsakanin halittar ita wannan macijiya bane wannan ya zo cikin bayanin Imam Al-Alusi a tafsirin ruhun ma'ani mujalla na goma sha shida shafin dare saba'in da bakwai alhayyatu ismu jinsin saboda ta asali da larabci me yasa Allah ya kawo alhayya ya kawo ya shi ne sai al-Imam ya ce asali da larabci idan aka ce alhayya sunan dukkan wani maciji kenan babba ko karami to tun da wannan macijiyar. sandar da annabi Musa ya jefa da ya jefar sai sanda ta zama macijiya tana motsi kamar ka annaha jannu shine Allah ya kamanta da karamar macijiya don ƙaramin maciji shike motsi da sauri to amma asali macijiyar babba ce shi yasa sai Allah ya faɗa a suratu shu'ara fa alqa asahu fa idha hiya thu'banun mubin wato asali idan anayin Musa ya jefar da sandan tana zama babban maciji ne amma macijin ya saba wa tunaninka babban maciji ba zai zama mai sauri ba to sandar anayin Musa ko idan aka jefa ta zama macijiya ga ta babba amma kuma sauri ne da ita kamar karamar macijiya saboda kai sa kalmomi biyun duka suka zo a cikin alkur'ani Allah madaukake ya kawo kalmar alhayya ya kawo kalma ta su'uban wato annabi Musa alaihi salam Allah tabaraka wa ta'ala ya fara da bashi mu'jiza mu'jiza ta farko sai ta biyu me yace masa Allah madaukaki ya ce ma Annabi Musa alaihi salam an ba shi mu'jiza ta farko <clears throat> mu'jizan farko a jefar da sanda ta zama ciki na biyu fa usluk yadaka idan aka ce usluk adkhil ka shigar da hannunka fi jaybika a wuyan rigarka ya sa hannu a wuyan rigansa yana fitarwa ta furuj bai ba sai hannun ya kama haske cikin sauki min gairu su'in kuma babu wata cuta domin hannu na iya haske saboda cuta wannan hasken ba na cuta ba ne wato kuma allah yana gaya ma annabi musa ba zai cutu ba ba zai cutu ba ayin ka lura ko da toci ne ka haska idan ka haska tocin nan in ya daɗe kana haska shi idan ka taɓa gilashin tocin za ka je ya yi zafi to saboda haka idan aka ce hannun mutum yana fidda haske tunaninka shine idan hasken aka samu lokaci ya tsawo to hannun ma zai kama ciwo saboda zai zafi sai Allah ya ce min gaya da su ya riga ya dace duk abin da Allah ya hukunta mai iya aukuwa ne Allah ya ce hannun zai yi haske kuma babu cuta hasken kuma ba kaɗan ba domin a yanda malaman tafsiri suke faɗa da rana ka tau idan annabi musa ya saka hannunsa a wuya riga ya cire to hasken da ke fita daga hannunsa yana ɗauke hasken rana to idan aka ce irin wannan haske kuma mutum ya ɗau lokaci da shi kuma bai cutu ba kaga wannan ba karamar mu'jiza ba ce ba taɓa ganin irin wannan mu'jiza ba a duniya tunda Allah ya halicci duniya bai taɓa ba da irin wannan mu'ujizan ba don haka Allah madaukaki zaben mu'jizar yayi waɗannan mu'jizoji guda biyu da ya ba mu annabi musa ya ce masa wabu mum ilaika jana haka minar rahabi kuma ka rungume fuffukenka idan ka shiga tsoro wato an allah tabaraka wa ta'ala ya ga yadda annabi musa ya firgita ganin wannan sanda ta zama macijiya ka san kuma tsoron idan aka ce mutum ya fargaba ta same shi mutum ya razana to ba take hankalinsa yake kwantawa ba za a samu lokaci zuciyarsa na ta bugawa zuciyarsa na ɗarɗar har dai daga baya hankalin ya kwanta to shine sai Allah ya gaya masa ga wani laƙani ga wani laƙani idan ka shiga fargaba kara zana to ka haɗa fuka-fukanka idan aka ce aljunahu a nan almuradu bihi aliyadu li'annahu ah, li'anna yadda insan bi manzilati jinahayi qa'ir ka san abin da ya bambanta tsuntsu da dan adam shi dan adam yana da hannun dama hannun hagu tsuntsu fa fuffuken dama fuffuken hagu to sai ya zamanto akan kira hannun ma da fuffuke akan kira hannun mutum da fuffuke wannan wata hikima ce ta Allah subhanahu wa ta'ala za ka ga misali sa a cikin alkur'ani a wurare daban-daban to don haka Allah madaukaki ya ce ma annabi Musa idan kana jin tsoro ka rungumi fuka-fukanka wato ka ɗauki hannun dama ka sa a ƙasar hammatan hagu hannun hagu kuma a sa a hammatan dama Allah ya ce ka rungume hannunka haka ga mutum ya rungume kafu kansa wannan fassara guda ce da fassarori da malaman tafsiri suka yi game da wannan siffa kuma hakika malamai suna alwashin don mutumin da ya samu fargaba in ya yi haka Allah zai kwantar da hankali shi kaga wannan wani lakani ne wanda da yawa ba a sani ba Allah ya ba mu annabi Musa saboda idan ma ya razana to ga wani lakari ai ba sai ka damu ba da ka ji hankalinka ya tashi ka rungumi fuka Allah zai kwantar da hankalinka Allah ya ba mu annabi Musa kuma ya zama to sadaka gare mu tun daga shi na a cikin alkur'ani to idan ka dubi tarihi da fassarar wannan aya tafan tafsiri da dama zaka ga hakika malaman tafsiri sun ba da misalai da yawa hatta shugabanni da aka yi na farko kamar Umar bin Abdul Aziz yana daga cikin waɗanda suke ba da fatawa game da aiki da wannan siffa da Allah ya karanta da Annabi Musa idan mutum ya samu razana firgita da yayi haka Allah madaukaki zai kawar da shi kuma ya zo ta bayanin Abdullah ibn Abbas sahabin Annabi Muhammad Abdullah ibn Abbas ya ce amara Allah an ya dafu ila sadrihi Allah ya yi umarni ga Annabi Musa ya dauki hannunsa ya rungumi kirjinsa fa yazhaba anhu ma na lahu min inda mu'ayanatil hayya a lokacin da annabi Musa ya ga wannan macijiya hankalinsa ya tashi sai Allah madaukake ya ce to idan ka rungumi hannunka ka rungumi hannunka ka rungume wato kirjinka Allah madaukake zai kwanta da hankalinka sai Abdullah bin Abbas ya ce ma min ba'da Musa bayan annabi Musa alaihi salam babu mutumin da zai samu razana ko tsoro illa idza wada'a yadahu ala sadrihi idan dai har ka dora hannunka a kirjinka zala khawfuhu Allah zai kawar da tsoron domin shi yasa Allah madaukake ya kawo shi a cikin alqur'ani to kaga annabi Musa ya samu mu'jizozi guda biyu mu'jiza ta farko ita ce sanda ta biyu fa in ya sa hannunsa a wuyan riga ya cire hannun ya rika haske sai Allah ya ce fazanika alal asli fi tasniya biyun nan in ji Allah burhanani hujjoji ne min rabbika daga wajen Allah mahalicinka ila fir'auna zuwa ga fir'auna wa mala'ihi da da yan majalisa sune almala'u innahum kanu qauman fasiqin Allah yake sun kasance mutane ne fasikai ah, don haka yasa Allah ya aiki annabi Musa alaihi salam zuwa gare su kaga annabi Musa Allah ya ba shi sako kafin ya tafi sai da aka ba shi makami an ba shi sako an ba shi makami me Allah me Allah ya ce mana a gaba قال سأله موسى يا ربي يا الله إني قتلت منهم نفسا ناي ليفي نا كشوان متون na kashe musu wani rai fa akafu an yaqtuluni ina tsoron za su kashe ni wato wannan shi yake nuna amana da kuma gaskiyar annabi Musa alaihi salam haka ya kamata mu zama idan mutum yana maka ganin mutumin kwarai sai ya kira ka sai ce ina so zan baka aiki kai kuma ka san kana da rauni me ya kamata kai ka gaya masa gaskiyan al'amarinka annabi Musa alaihi salam Allah ya ce zai ba shi sako annabi Musa ya san yana da wani rauni raunin ma ba ɗaya ba sai da ya kirga su ga Allah tabaraka wa ta'ala wannan karantarwa ne gare ni duk wanda aka san ake ganin kai ne gaskiya ne to kai kuma ka nuna inda ka gaza din kar ka yi shiru ka nuna inda ka gaza wannan yana gwada kayi kwaikwayon manzannin Allah rabbi inni qataltu minhum nafsan ya Allah na kashe musu wani rai kaga Allah ya ce ga sako zuwa ga fir'auna ya ce ya Allah garin fa na gudu na kashe mutum fa fa an yaktulun in na koma kashe ni za su wannan magana ta annabi Musa ita take nuna cewa da annabi Musa ya bar Madiyana ba Misira ya dosa ba domin da yawa malaman tafsiri suna cewa nan Musa da ya bar Madiyana ya kama hanyar Misira. ya kashe mutum a Misira ya sake komawa shi yasa da aka bashi sako sai ce ya Allah a ce kuma in tafi misra bayan na kashe musu mutum to rauni na farko kenan rauni na biyu fa wa akhiru wa yana da rauni na biyu annabi musa ya ce to wa afi harunu huwa afqahu minni lisan wa na haruna yana gaya ma Allah ya ce wa na annabi harun ya fi ni fasaha ta harshe afqahu minni lisani kaga annabi musa yana da fasaha amma wansa ya fi shi fasaha Allahu akbar ana zaben annabi musa matsayin da ya fi kowane matsayi a duniya an ba shi mukamin da ya fi komai saboda gani ya cancanta amma annabi musa yake cewa ba ni ne ka ji gaskiya ce ba ni ba ne akwai wanda ya fi ni saboda haka ya sa a karantarwar manzon Allah idan da za a zaɓe ka kai ka san wani ya fi ka to ya kamata ka yi ikirari ya kamata ka yi ikirari annabi musa kaga take ya ce Allah a ba ma na saboda da farko ya fi ni ma fasaha ya fi ni iya magana ya ce sannan idan aka ba shi arsilhu ma'iya rid'an wato a ba shi manzanci ya zamanto mai taimako gare ni ma'iya rid'an aunan al'aunu shine kalma ta rid'u yusaddiqu ne zai rika gaskanta ne. inni akafu an yukazzibuni ina tsoron za su kare ta ni sannan kaga ya faɗa tsoronsa guda biyu ne na farko akafu an yaktuluni ina tsoron za su kashe ni na biyu fa akafu an yukazzibuni ina tsoron za su kare ta ni Allah ka sani iya koyi da bayin ka wannan babu shakka yana nuna gaskiyar annabi Musa alaihi salam ya samu matsala a harshensa shi yasa nan take annabi Musa alaihi salam ya kawo damuwarsa ga Allah madaukaki idan mutum yana da matsala a harshensa maganarsa ba za ta rika fita ɗau ba za a rika samun tangarɗa kuma an samu hadisi ba shakka hadisin al-imam an-nasa'i ya kawo shi a kitabu tafsir yana as-sunan al-kubra al-imam an-nasa'i hadisi na 9952 hadisin Abdullah bin Abbas ana kiransa hadisin futun at-tawil hadisin yana da tsawo <clears throat> wanda ya ba da labarin annabi Musa alaihi salam a cikin labarin qalat imra'atu fir'aun li ummi Musa wata rana matar fir'auna ta aika wa mahaifiyar annabi Musa alaihi salam saboda annabi Musa yana wajen mahaifiyarsa ita ke shayar da shi sai matar fir'auna ta ce arini ibni kawo min dana in ganshi wa wa'adat ha yawman turiyaha iyyahu fihi sai mahaifiyar annabi musa ta kai masa alkawari za ta ɗauko yaro ta kawo shi a wata rana wato ta ce ranar kaza zan su saboda ka ce matar fir'auna ta yi umarni ga masu hidimanta hussaniha wa ha. la ya yana yanna hadin minkum illa istaqbala ibni ibni al-yawma bi hadiyatin wa karama duk wani makusancin matar firauna ta ba shi doka duk wani masoyina to ya tabbata yau za a kawo ɗana ya kawo kyauta matar firauna ta ba da wannan doka kaga annabi musa zai samu kyaututtuka masu ɗimbin yawa falam tazalil hadaya wal karama wan nihal tastaqbilu min hina kharaja min baiti ummihi ila an dakala ala imra'ati fir'auna da matar fir'auna ta ba da wannan umarni mutane suka yi layi wasu ma ba jira suke sai an kawo musa su kawo kyautan ba tun daga fadar fir'auna har gidan mahaifiyar annabi musa mutane suka yi layi da kyaututtuka mahaifiyar annabi musa tana fitowa da ɗa sai ana ta ba ta kyauta ana ta ba da kyauta har ta shiga gidan fir'auna saboda a duniya dama ba wanda ake tsoro kan fir'auna bare kuma matarsa matar sarki ai tana da ita ma tana da kwarjini irin na sarki falamma da kala alaiha lokacin da anai musa ya shigo gare ta ta ba shi kyauta wa akara matsu ta daraja shi ta yi farin ciki da ganinsa sannan ta yi ma mahaifiyarsa kyauta wannan duk ya zo cikin bayanin abdullahi bin abbas na halat ummahu bi husni asariha alaihi saboda kyawun tarbiyyar da ta ba ma yaro da kulawa da shi sun makala sai ta ce la'ati yan nabihi fir'auna barin kai ma fir'auna ya ga yaro yadda ya girma da ya kyau falayan hilannahu shi ma dole sai ya ba ma yaron nan kyauta wala yukrimannahu falamma dakala bihi alai saboda ka ta shigo inda fir'auna yake ga yaro fa an kawo yaro yayi kyau ja'alahu fi hijrihi sai ya dora yaro a cinyarsa fatanawala Musa lihiyat fir'aun adan Musa yana dan jinjiri to kasan yaro ya kan so ya ga bakon abu sai ya ga gemun fir'aun wani iri saboda haka da ya kama gemun fir'aun ya jawo to ka karfin nan tun yana jinjiri Allah ya bashi yana jan gemun fir'aun sai ga fir'aun a kasa warwas jinjiri ya kada mai mulki fir'auna ya ce wannan ba mutum ne wannan ba mutum ne mutum ya kada ni yana jinjiri fir'auna ya ce har abada ba zai da wannan mutum ne kuma wannan ya tabbatar da abin da matsafa suka faɗa min daga zuriyar ibrahim za a samu wanda zai annahu ah, ya ka za a samu wanda zai kashe ka kuma dama an gaya min zai kada ni to gashi yaro ya kada ni yau don haka bisa dukkan alamu wannan yaron shine wanda dama zai zama ajalina saboda haka ku nemo masu yanka nan da na ya bada umarni su ake kira azzabahun li don su yanka yaro dazu dazu na ake tara ma yaro kyauta yanzu kuma gashi ana sanarwa za a kashe shi saboda haka mata fir'aun ta zo fa ta tafa ila fir'aun a guje da ta ji labarin ya sa a kira masu yanka in ji abdullahi bin abbas ta ce ma bada laka fi hazal gulami mai ya faru wanda har ya kai ga zaka bada umarni a kashe shi fir'aun ya ce ba kya ganin abin da ya faru yaro ya kama gemu na ya kada ni ai ba zai yiwu ba sai an kashe shi ta ce to ni ban yadda ba saboda wannan yaro ai jinjiri ne yaushe jinjiri za a ce ya yi laifi yaushe jinjiri za <clears throat> zai yi laifi za ka ga yaro yana karami saboda rashin hankali sai ya zagi mahaifin shi sai ya daki mahaifin shi eh, jinjiri yaro karami bai da hankali amma inda babba ne ba zai zagi mahaifin shi ba inda da hankalinsa ba zai daki mahaifinsa ko mahaifiyarsa ba amma za ka ga yaro karami yana marin mahaifiyarsa amma ba laifi yayi ba shi sa mazan Allah ya ce ba a rubuta ma yaro laifi sai ya balaga domin yaro idan ya kai balaga ne yake samun hankali take cewa bai kamata ka yi irin wannan hukunci ba shine sai ya ce to ni dai a fahimta ta wannan mutumin ba dan adam ne da don haka yasa sai dai a kashe shi ta ce to a gwada abinda za a gwada shine a kawo ah, garwashi na wuta guda biyu a kawo lu'ulu'u ana cewa shi da kansa ya bada wannan shawaran idan yaro ya dauki garwashin wuta to ba shakka yaro kaga inda zai iya sa hannu ya dauki garwashin wuta zai kono ai zai kone shi to fir'auna kenan ya dan samu sauki ya gwada cewa ba da gangan bane yaro ya kada shi amma idan yaro nan ya iya daukar lu'u-lu'u kaga yaro ya san mai kyau to da gangan ya kada fir'auna saboda haka sai aka kawo shi annabi Musa alaihi salam kuma kamar yadda labari ya bada da za a ba da aka kawo lu'ulu'u garwashin wuta shi annabi Musa ya daga hannu zai dauki lu'ulu'u ne kaga kenan tun yana karami akwai basira kada fir'auna din da sanin shi yayi amma da ya haka sai mala'ika ya zo sai ya mai da hannu sai ya dauki garwashin wuta kuma da ya dauki garwashin wutan sai ya kai ga sawa a bakin shi har ya kai ga sawa a bakin shi ka hikima ai idan aka ci yaro ya taba wuta daga nan ma yake sakewa amma sai Allah ya ɗauke zafin sai da ya kai ga sa abun ma a bakinsa don dai fir'auna ya gamsu cewa wannan ba ba wato ba da gangan bari don Allah ya tseratar da jinin shi a nan Musa alaihi salam fantaza'at ha fantaza'at min a lokacin da ya sa garwashi a bakinsa sai ta matar fir'auna nan da nan ta fisge fakalatin mar'a sai matan ta ce ala tara ba ka gani sarafa kullahu anhu wannan dalili ya sa fir'auna sai fita yace to babu ne ba da ma kana muhammadi da ya yunkuri sai ya kashe annabi Musa alaihi salam wannan labari ya zo cikin hadisi na al-Imam an-Nasa'i kuma malaman hadisi da yawa sun yi korafi a kansa kamar ibn hajar a cikin fathul bayani a mujallar na shida shafi na 428 yana inganta labarin abdullahi bin abbas yana inganta wannan hadisi saboda labarin zaka ga ya dace da ma yanda alkur'ani ya kawo bayani yace wa asahu ma da fi jami'i zalika ma akhrajahu an-nasa'i wa abu ya'la Alabi isnadin hasan ibn hajar yace hadisin nan kamar yadda al-imam nasai ya rawaito shi haka nan al-imam abu ya'ala ya rawaito shi kuma isnadin yana da kyau an ibni abbas shi ake kira hadisul futuni at-tawil wato hadisin nan ya kai warka uku cikakku tsawonsa hadisin ya kai warka uku cikakku kuma hadisi ne wanda yake ya inganta domin akasari kalmomin da suka zo cikin hadisin ba kalmomi ne da suka saba ma nassin alkur'ani ko hadisin manzon Allah ba haka nan ibn kasir shi ma ibn kasir malamin hadisi ne masanin hadisi ne akwai littafinsa na tarihi albidayat wa nihaya ya kawo wannan hadisi da yake bada labarin annabi Musa tsakaninsa da Fir'auna yana mujallar nabi shafi na 181 kuma ya kawo labarin har yanzu a tafsirin shi tafsirin Ibn kasir sai Ibn kasir ya ce wal ashbahu wallahu a'lam annahu mawqufun wa kaunuhu marfu'an fihi nazarun ibn kasir yace hadisin nan isnadinsa yana da kyau kuma zahiri ya tsaya ga abdullahi ibn abbas amma dai bai isa ga manzon Allah ba ba da a jingina wannan hadisi cewa annabi ne ya ba da labarin ba amma ya tabbata cewa sahabin annabi muhammad shine abdullahi bin abbas ya ba da wannan labari don haka sa. in ka dubi alkur'ani duk inda ake magana game da annabi musa alaihi salam zaka ga ana nuna cewa annabi musa yana da matsala ta wajen harshe wato da ya girma sai zamanto harshensa yana daure harshen annabi musa yana daure in yana magana sai wanda ya saba magana da shi zai iya ganewa amma ka dubi iko na allah shi allah subhanahu wa in ya zaɓe ka babu ruwansa da kyanka ko kyawun halittarka Allah ya zaɓi annabi Musa annabi Musa yana da matsala ta wajen magana amma wannan matsalar ta wajen maganar annabi Musa ba damuwa ba ce ga Allah saboda matsalar ita kanta ai da izinin Allah ne don haka yasa ibnu kasir sai ya bada misali kamar a suratul zukhruf aya ta 52 fir'auna a lokacin da annabi Musa ya taho da manzanci sai fir'auna yana gaya wa mutanen garin am ana khairun min hadha alladhi huwa mahinun yanzu da ni da wannan inji fir'auna da ni da wannan makaskancin dan almahini shine makaskanci me yasa ya kira annabi Musa makaskanci saboda annabi Musa ba shi da mulki ba shi da dukiya sai ce kuma ba shi da lafiya wala ya yubin ko magana bai iya ba inji fir'auna kaga yana goranta ma annabi Musa alaihi salam yake gaya wa banu Isra'il eh, yake gaya mutanen Masar shi Fir'auna yake cewa tsakani na da Musa wanne yafi shi Musa dai makaskanci ne ba shi da mulki babu dukiya babu lafiya maganar ma bai iya ta bai iya ta ba shine Ibn Kathir yace ah, wannan Fir'auna yayi amfani da wannan dama ne dan ya ɓaci annabi Musa amma asali babu shakka annabi Musa ya girma da wannan illa a harshensa to amma kamar da muka karanta anan, nan kaga lokacin da Allah zai masa wahayi sai annabi Musa ya nemi a hada shi da dan uwansa Haruna me yasa saboda annabi Haruna ya fi fasahan harshe wannan abu na ɗaya ba shi kadai bane roƙon da annabi Musa ya yi ma Allah in ka koma suratu Taha ai annabi Musa cikin sa yace rabbi shrah li sadri ya Allah ka bude min kirjina domin annabi Musa yana tsoron su yana tsoron su kwarai ai dalilin tsoron su yasa annabi Musa ya hijira ya bar masa shine annabi Musa ya ce ka bude kirjina in daina tsoron kowa in ba kai ba na biyu wa yassir li amri ka sauke min al'amarin nan saboda annabi Musa ya san waye Fir'auna ba ƙaramin aiki ba ne gwagwarmaya da fir'auna annabi musa ya ce allah ta sauwake min na uku wahlul uqdatan min lisani allah ka kunce kullin da yake kan harshe na ka kunce kullin da yake kan harshe na yafqahu qawli don su iya fahimtar magana na kaga kenan haduwar annabi musa da da allah tabaraka wa ta'ala wannan wato na farko annabi musa yake roƙon allah kuma nan take Allah ya amsa masa addu'an shi domin Allah ya ce qala qad ta su'ulaka ya Musa an baka duk abin da ka roƙa ashe ga kenan daga ranar da Annabi Musa ya hadu da Allah ya gana da Allah tabaraka ta'ala wannan ganawar daga ranar Allah madaukaki ya kawar da wannan aibu da take da yake harshen Annabi Musa alaihi salam amma duk da haka sai Annabi Musa ya ce ko da dai ka kawar da wannan aibu Allah ka ba wa wana manzanci huwa afsahu minni lisana ya fi ni fasahan harshe annabi Musa yana da fasaha babu shakka da Allah ya kawar da aibu da yake kan harshensa mutumin da ya dade yana magana ya kware da magana ga wanda yanzu ya samu lafiya ba za su zama ɗaya ba shine abinda da annabi Musa yake cewa yanzu an warkar da ni amma Haruna ya fi ni fasaha saboda ka ya daɗe tare da mutanen nan idan aka ce fasaha ba wai iya maganar kaɗai ba barin annabi musa ga masar zai samu na ta wajen iya sa da mutanen abubuwa da yawa sun canza wanda shi bai sani ba sai idan aka haɗa da annabi haruna kaga za a samu nasara me allah maɗaukaki ya ce anan ma Allah madaukaki ya tabbatar ya amsa addu'ar annabi Musa alaihi salam qala sai Allah yace sanashuddu abudaka na sanu sanuqawi abudaka za mu karfafa ma za mu karfafa ma damtsanka wannan ana cewa tamsilun ne misali ne domin asali karfin hannu yana damtse karfin da hannu yake da shi yana ina yana ga damtse don haka yasa daga damtse yake gane mutum mai karfi ne ko rago ne Allah ce za mu karfafa ma damtsanka wato yana nufin za mu karfafa maka wannan da'awa da za ka tafi kaga take kenan Allah madaukaki ya karbi addu'ar Annabi Musa alaihi salam za mu karfafa maka bi afika da ɗan uwanka haruna wa naj'alu lakuma sultanan kuma za mu ba ku wani iko za mu ba ku wani iko Allah zai ba ma annabi Musa da annabi Haruna wani iko wannan ikon wata baiwa ce wata mu'jiza ce mu'jiza ce annabi Musa da annabi Haruna za su zo Misra za su zauna a Misra su dinga wa'azinsu Allah ya ce fala yasiluna ilaykuma duk karfin fir'auna ba zai iya tunkaran annabi Musa ba duk karfin fir'auna kaga ba zai iya zuwa ya kashe annabi Musa ba zai iya zuwa ya cutar da shi ba kamar da bane da an yi nufin za a kashe annabi Musa ya bar gari amma yanzu fa annabi Musa ya taho gari da karfin Allah saboda ka babu kafirin da zai iya taba shi to wannan guri yana da wakafi biyu idan ka ce naj'al lakuma sultanan fala yasiluna ilaykuma bi ayatina to ya dauki ma'ana wato idan dai kuna tare da ayoyinmu makiya ba za su iya isowa gare ku ba ko kuma kame da wakafin baya wa naj'alu lakuma sultanan fala yasiluna ilaykuma za mu ba ku wani iko wata mu'ujiza wata kyautar Allah kafiran nan ba za su iya isowa gare ku ba to sai bayani na biyu bi ayatina yace antuma wa man ittaba'akum al-galibu in dai kun rike ayoyinmu to da ku da waɗanda suka bi ku sune masu rinjaye kaga magana kashi biyu ne wato annabi Musa zai samu garkuwa zai samu kariya karya damu wannan wannan ah, wa'azi ya tafi ya ci gaba da yi na biyu fa idan annabi musa yana son ya ci galaba to ya riki ayar allah Ta tabaraka wa ta'ala mabiyan annabi musa su yi riko da ayoyin allah shi yasa yace bi ayatina antuma wa man ittaba'akum al-ghalibuna sannan ana daukar sa a matsayin mu'jiza wannan eh, ya tabbatar da annabi Musa alaihi salam ya samu galaba din alqur'ani ya tabbatar mana amma anan an yi masa sharadi ne anan sharadi akai sai yayi riko da ayoyi zai ci galaba amma a suratu safati aya ta 114 Allah ya tabbatar annabi Musa ya samu galaba Allah ya ce wa laqad mananna ala Musa wa Harun haƙiƙa mun yi wata kyauta ga Musa da Haruna yace wa huma wa qaumahuma min al-karbil adhim mun tseratar da su da jama'a su daga babban musiba mai girma sai ce a ƙarshe wa nasarna hum mun ba su nasara da ana magana akan mutum biyu musa wa harun najjaina huma wa huma amma da aka zo wajen nasara fa sai Allah ce wa nasarna hum hadda mabiyan annabi musa da annabi harun shi ta Allah ce fa kanu humul galibi. sai suka zamanto su ne masu galaba ashe sharaɗin aiki da ayar alkur'ani eh, ayar da Allah ya ba mu annabi Musa wannan ba wai ga annabi Musa da Haruna bane mabiyan annabi Musa da annabi Harun alaihi assalam to sai Allah madaukake ci gaba da ba da labari بينات قالوا ما هذا kaga an gama ba da labari haduwar annabi Musa alaihi salam da Allah tabaraka wa ta'ala ganawarsa da Allah subhanahu wa ta'ala falamma ja'ahum Musa lokacin da annabi Musa ya je musu to kenan annabi Musa ya bar inda Allah subhanahu wa ta'ala ya gana da shi ya wuce Misra ya tabbatar da sakon Allah lokacin da annabi Musa ya je gare su bi bayyana ce ya zo musu da mu'jizozin mu bayyanannu Kalu sai suka ce ma haza illa sihirun muftaran wannan ba komai bane face sihiri da aka kirkiro kuma sihirin babba ne wa ma sami'ina bi haza fi aba'ina al awwali a iyayenmu na farko da kakanninmu ba mu taɓa jin irin wannan sihiri da Musa ya zo da shi ba wato kuma ka duba da mu'jiza ce an san cewa ba za a iya yin irin abin da annabi Musa ya yi ba amma ba a yadda Allah ne ya turo shi ba sai suka ce sihiri ne babba ba a taɓa yinsa a duniya ba kai musa babban masihirci ne me Allah yake a gaba wa qala rabbi a'lamu bi man faƙala musa annabi musa alaihi sai ya ce rabbi allah mahalicci na a'lamu biman ja'a bil huda ya fi kowa sanin wanda ya zo da shari'a min indihi daga wajensa wa man takunu lahu aqibatu dari wanda kuma gida na karshe ke tabbata gare shi inna la yuflihu zalimun lalle azzalimai dai ba sa nasara wato annabi musa yana tabbatar da mai gaskiya shi zai yi galaba ko mai dadewa shine yake nufi da waman takun lahu akibatu dar kamar yadda Allah ya faɗa a suratul ra'd wa sayalamu al-kuffaru liman ukuba dar annabi Musa alaihi salam ya kai mu'jiza kuma sun tabbata babu wanda zai iya wannan in ba Allah ba amma duk da ka sanke musulunta shine sai Fir'auna ya sake fito da wani salo me yace wa kala <clears throat> fir'aun ya fito da wani salo wato annabi musa ya zo da mu'jiza an nemi wanda zai irin sa an rasa suka ce kai wannan mu'jiza ya kai ma sami na bi hada fi aba'ina al awwali har iyayenmu har a tarihi ba mu taba jin wanda ya sihiri irin wannan ba fir'auna sai yana so ya kawar da hankalin mutane sai ya ce ya ayu mala'u ya ku jama'a ma alimtu lakum min ilahin gairi ni dai ban san kuna da wani abin bauta ba in ba ni ba kuma wannan karka dauka zamanin da ne har yanzu akwai mutanen da suke ganin in kana cin nasara to ko bautan kama za su iya yi bautar kama sai a yi idan dai al'amuranka aka ga akwai nasara to bare fir'auna an ga cewar a duniya a lokacin ba mai karfi kamar sa ga dukiya saboda ka za a yi ta tara ma kasa har ma kai ka yadda kai din kai ne Allah to abin da ya faru da fir'auna kenan ƙarya ce ai mukarrabai suka dora shi a kai shine yake cewa ni dai ban san kuna da wani abin bauta ba in ba ni ba sai ce fa fa'aukidili ya hamanu ina hamanu shine wazirinsa ya ce je ka a busa wuta wato a hura wuta a gasa a gasa ƙasa kenan a kwaɓa a samu tubali wato tubalin ba da za a yi wannan gini sai an ƙona shi da bricks za a yi idan an ƙona wannan tubalin faji alli sarhan ka gina min bene a sarhu shine alƙasarul murtafi bene mai tsawon gaske duk abin da ya fi tsawo ana kiransa a sarhu wanda ko kana nesa za ka hange shi har yanzu duniya tana da wannan yayi zaka kasashe suna sha'awar haka kamar faransa tana da wannan karfin eh, da ta kafa <clears throat> ah, kamar saudiya ita ma wannan agogo da ta sa wato mutane ko daga nesa ka hangi abu shine fir'auna yake a gina mar bene mai tsawo amma shi wannan benen yana so ne zai hau la'alli aqali'u ila ilahi musa ina so in leka in ga allan musa saboda ka dukiya da mulki sukan sa mutum ya zama mara kunya ya manta mahaliccinsa kuma ya iya faɗin kowace kalma Allah ka tsare sai ce wa inni la'azunnuhu min al-kadhibin ni ina tsammanin dai Musa makareci ne wato yana cikin masu ƙarya to wannan ya samu fahimta daban-daban in ka dubi littafin tafsiri zaka gani kamar bayanin Ibn Ashur a littafin At-Tahrir wa Tanwir mujallal 20 da shafin 122 shi dai alqur'ani lam yadhkur alqur'anu anna hadha sarha buniya shi dai abinda alqur'ani ya karantar da mu fir'auna ya ce a gina mar bene zai hau kan benen ya leka ya ga allan Musa kama alkur'ani bai karantar da mu an gina ba a gina ba babu wannan cikin alkur'ani manzon Allah ma bai faɗa ba sahabbai ba su tambaya ba kasan su sahabbai ba su da karambani irin namu mu mukan so mu san komai kwakwaf na haka idan labari ya zo sai mu damu annabi to me ya faru ya rasulallah a ah, sahabbai ba sa haka wa ma kana rabbuka nasiya Allah baya mantuwa idan Allah ya bada labari Allah bai ce muku ga kaza ba ai ba mantawa yi ba to ku bar shi haka saboda haka anan babu tabbas shin fir'auna tabbas an yi wannan ginin ya hau din ko kuwa babu in ka dubi tafsirin al-Imam Tabari zaka gani shi al-Imam Tabari ya ruwaito hadisin Anas bin Malik akan cewar hadisi kai wanda aka samu daga cikin tabi'ai al-Imam Suddi yayi wannan fassara al-Imam Suddi yayi wannan fassara ya bada labarin cewa an yi gini din kuma Fir'auna ya hau amma ba duka malaman tafsiri ne suka yi da saboda babu wata hujja ingantacciya hujja da ta inganta ita ce hujja da ta samu ayar alkur'ani ko hadisin manzon Allah to ba za ka ga wannan hujjar ba illa dai fir'auna ya yi korafi akan cewar a gina masa bene idan an gina wannan bene zai hau dan ya leka ya ga allah annabi musa alaihi salam shin an gina ɗin ya hau ɗin wannan babu tabbas a kai amma dai mun samu wata hujja kuma ta ilimi a nan kamar yadda ya zo cikin bayanin al'imam ibn huzaima yana kitabu tauhid babi na mujallar na farko shafi na 264 al'imam ibn huzaima ya ce yake fasma'u ya zawil hijja ku saurara ya ku masu hankali dalilan akar min kitabillah ga wata hujja daga alkur'ani Allah jalla wa ala sama'i cewa Allah yana sama ga wata hujja daga alkur'ani cewa Allah yana sama sai ce to ga labarin fir'auna yana gwagwarmaya da annabi Musa me yasa fir'auna ya ce a gina mar bene zai hau ya leka ya ga Allah Musa saboda fir'auna ya san Allah yana ina yana sama inda annabi Musa bai ce Allah yana sama ba da fir'auna ba zai haura ba da ke a ah, to a ƙasa ne a tona min rami annabi Musa ya ce Allah yana sama sai ce ku gina min bene zan hau in ka sai ce to kaga hatta annabi Musa ya karantar da haka don haka yasa wannan magana ta zo wuri biyu a cikin alkur'ani da nan suratul qasas da kuma suratul ghafir suratul ghafir aya ta 36 zuwa 37 wa qala fir'aunu ya hama nubni li sarhan la'alli ablugal asbab wannan a suratu gafir kenan ya hamana ka gina min bene abin da yasa nace ka gina min bene ta yiwu in isa ga hanya cikin hanyoyi waɗanda ake hawa sama shi sa ce la'alli ablugal asba sai ce asbabas samawati wal ardi saboda sama da kake gani ba wai sarari bane kawai akwai hanya in baka san hanyar ba inda zaka kaga ya gwada fir'auna yana da ilimi tuntuni fir'auna ya sani sararin samaniya in ka daga ido zaka ɗauka sama kamar fili ne kawai la masana kimiyya su ma sun haɗa. sama tana da hanyoyi kuma in ka kuskure hanya ɗaya to ka halaka saboda ka in zaka yi tafiya a saman ma ka san hanya Shi ne fir'auna ya ce a gina mar bene ta yi wuya dace da wata hanya na hanyoyin sama ya iya bi har je ya je ya leka ya ga annan annabi Musa yace wa inna wa inni la azunnuhu kadhiba ni ina tsammanin annabi Musa makaryaci ne wa kadhalika zuyyina li fir'auna su'u amalihi wa sudda 'ani sabil aka yi ta kawata ma fir'auna mugun aikinsa yana yin abu mara kyau yana ganin abu ne mai kyau Allah ya hukunta cewa batacce ne sai Allah ya ce wa ma kai da fir'auna illa fi tabal makircin fir'auna bai kasance ba face cikin hasara da kuma tabewa kaga iyakar abin da Allah ya faɗa kenan saboda haka ba abin da fir'auna yayi wanda ya ci nasara a kansa a rayuwar shi اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متئنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك